tun dai gabanin babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Jam'iyyar ta yi ta fama da rigingimun cikin gida iri-iri a matakanta daban-daban, hatta bayan gudanar da babban taron jam'iyyar. Rigingimun cikin gida a jam'iyyar a wasu jihohi irin su Kano, Bauchi, Ogun da sauransu sai ƙara faɗaɗa yake. Akan haka na tambayi shugaban jam'iyyar na ƙasa, Sanata Abdullahi Adamu, ko ta yaya zai fuskanci wannan kalubale? rigiman kano rigima ne wacce ban cika son magana a kanta haka a rariya ba saboda kano yana da muhimmanci a zukatan mu, a mu na da kima to amma abin da da ga gada kenan wani lokaci ka yi ta daɗi wani lokaci ka ji ta ba daɗi a halin yanzu abin da tafiya Kano ba ma son ba ma jin dadi ko ko miskalar zarrati amma kuma da gaskiya da Allah za mu samu maslaha a tafiyan Kano da kyabi kake magana kafin lokacin zaɓe saboda banda abin da muka yi na kwamiti ɗinmu na sasantawa da aka fa magabatan jami'an da dama sun yi yanzu suka ci abin nan ba magani fa zai kai mu ga bakin ciki sun kawo irin nasu gudunmuwa ana kan magana in Allah ya ya yadda za mu samu fita Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin inda rikicin cikin gidan jam'iyyar APC ke ƙara damarmalewa. Sunana Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi ina cikin matasan da ka yi jam'iyyar APC hidima. Rashin da mun haka mu samu na wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar Kebbi suna komawa jam'iyyar PDP gaskiya abin bai da daɗi. Waɗannan da sun kai ta saboda bacin rai ‘ya'yanmu na na wannan jam'iyya saboda waɗannan matsaloli da sun kai faruwa a jihar Kebbi mun san da cewa sun samu asali na tun daga zaɓuɓɓukan World Congress na mazaɓu zuwa local gama zuwa jiha inda wani ɓangare ha ganin kamar ba a yi da da shi har jam'iyyar apc ta rabu bangare guda biyu a jihar kebbi da bangaren mai girma gwamnan sanata abubakar atiku bagudu da bangaren sanata adamu aleru to ko ta yaya masana kimiyyar siyasa ke kallon irin wannan caccanza sheka da 'yan siyasar ke yi a daidai wannan lokaci dr abubakar umar kare babban malami ne a jami'ar abuja ni a gani na irin abubuwan da suke faruwa na canza sheka da 'yan jam'iyyar apc suke a jihohi irin su kebbi da kano da bauchi rikici da sauransu abu ne wanda ba makawa sai ya faru da waɗansu masu burin ganin cewa sun ci gaba da samun faɗa a ji a cikin jam'iyyar suna ga cewa yanzu ba su da gurbi a jam'iyyar sa'an nan kuma za a iya cewa aski ya zo gaban goshi a halin da muke ciki yanzu ƙasa da watanni biyu kenan da lokacin da hukumar zaɓe ta ware akan cewa za a kammala zaɓukan fidda gwani a mika sunayen 'yan takara to su waɗanda suke fita ɗin a zahiri ganin suke cewa cewa ba su da wani gurbi a jam'iyyar apc in sun ci gaba da zama a cikin jam'iyyar to ba za su iya cimma burukansu ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria